abu yanzu kamar sai yawo da yoma yanzu sun huta aikin da aka sa su da farin manufar da aka basu sun koma yanzu bisa manufa ta cuta ta yaudara saboda magabata sun mai da kansu kamar sandika mm. kenan sandika ne da inda an kai wani abu ba batun kasa ake ba ba batun kishin kasa talakawan ake ba ya talakawan suke rayuwa cikin kasashen da ake wakilci a cikin wannan wannan wannan wannan kungiyoyi a samu rabo kanu a samu rabo kanu tsakanin su misali ce maka za a samu rabo kanu tsakanin su kaga da yan arewa sun damu da wannan takunkumi na Nigeria na Nigeria suna asara diya ta kuɗi ganin suka shi tunubun ya zo ne don laga musu dama ba ba su yarda da tsarin shi ba dai eh, eh, gama ne an kai da maja-maja ce an kai da ya zo to kuma wasu waɗanda ke adawa da shi tun kan a aza shi suna nan suna iyaka kokarin suna nuna ma mutane bai cancanta ba ma aza an ka aza mm. to kaga nan ma yana da matsala tunda in ka ɗauki majalisar ta Najeriya majalisa biyu ce kasan akwai sai na sun eh. gamu sun ce mai bai kamata ba shi shiga harkar shi ce shiga ma Nijar hari sun taka mai birki na wurin to in da ya sake ya bi horon shi to ina ga Najeriya za a samu matsala mm. dan ba za su yarda ba su yan Najeriya a ce an zo kasar su an yi taro an samu an kara samun Nijar matsali abin ga takunkumi a matsata ba za su yarda ba 'yan najeriya ba za su yarda ba mm. mutanen su mm. Assalamu alaikum masu kalamu da sauraro barkamu da wannan lokacin barkaku da sake kasance da mu a wannan tashar ta telebiziyon kanal 3 nijar lokaci kuma na gabatar muku da shirin namu na muhawara dukan tattauna akan mahimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasar sanin kowa ne dai tun ranar 26 ga watan yulin wannan shekarar dai ƙasa ta Nijar ta shiga cikin wani yanayi na sauyin mulki wanda ragamar jagorancin wannan ƙasar ya koma hannun sojoji tun daga wancan lokacin da kawo yanzu ƙasar ke ci gaba da fuskantar cece kuce da kuma wato matsin lamba daga ƙasashen duniya ciki kuwa har da ƙungiyar yawo ko kuma ecowas da kuma ƙungiyar imowa na jerin takunkuman da suka kakaba wa kasar ciki kuwa har da waɗansu ƙasashen makwabta da suka rufe iyakokinsu da ƙasar ta nijar amma kuma al'amari na baya bayan nan shine haɗakan da su wayannan kasashen guda uku da ke ƙarƙashin mulkin soja suka yi ta da ƙasar Nijar Mali da kuma Burkina Faso wanda ma suka kafa wani ƙawance na ais da wato zai mai da hankali wajen yaƙi da sha'anin ta'addanci amma kuma tafiya na tafiya wannan ƙungiyar ana ci gaba da faɗaɗa ayyukanta domin kowa sun ce za su karfafa sha'anin kasuwanci da bunƙasa tattalin arzikin waɗannan ƙasashen sannan kuma na baya-bayan nan shine wata tawaga daga kasar rasha sun kawo ziyara a wannan kasar wanda kuma shine ake ganin ziyara ta farko da watan hukumomin kasar ta rasha suka kawo a wannan kasar inda kuma suka kulla rajajeniyo da hukumomin wannan kasar duka za mu tattauna da kuma 'yan su batutuwa tare da bakin da muke tare da su a cikin wannan zauren a dama ta a hakuku masu kallon akwatunan talabijin akwai alhaji nuhu muhammadu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr president barka don lokaci mun gode da kasance da mu a cikin wannan zauren a haguna a damu ku masu kallon akwatunan talabijin muna tare da malam isufu kado magaji barka malam isu wato mai fashin baki ne akan harkokin siyasa na ƙasa da kasa, shi ma yana tare da mu a cikin wannan zauren malamai mun gode da kuma ka karbi goron gayyata a cikin wannan shirin sha Allah tsawon awa ɗaya da rabi za mu tattauna a cikin wannan shirin president bari in fara da kai yau an shiga cikin watanni na biyar da wato ake karkashin iko na sojoji bayan sun hamɓarar da gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ranar 26 ga watan yulin wannan shekarar sannan kuma tun daga wancan lokacin kawo yanzu ƙasar tana karkashin jerin takunkumai da ƙungiyar ecowas da kuma imuwa suka wa wannan ƙasar da ko daga rufe iyakoki da kuma watan bangaren tattalin arzikinta amma kuma hakan bai hana har yanzu 'yan ƙasa na cigaba da kawo goyon bayan su ga su sojojin ba eh, daga ciki ana ganin kila ranar goma ga wannan watan da muke ciki a taron da shugabannin kasashe na ecowas za su yi a birnin abuja watakila su sassauta takunkuman da aka saka duk da cewa akwai sharaɗin da suka gindaya na cewa wato shine sai sun saki hambararren shugaban kasa ya kuma je duk kasar da yake so ba ta sai yawo ba ana iya cewa da har yanzu da sauran rina a kaba dangance da wannan sha'ijan da ke tsakanin su hukumar mulkin soja da kuma ita kungiyar ta sai yawo Eh, a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to juma'a assalamu alaikum ina umani da wannan dama da ka domin in isar da jinjinata ga al'ummar Nijar maza da mata na birni na ƙauye da kasar mu kuma da suke ƙasashen waje da kuma sauran duka 'yan ƙasar afirka da suke ci gaba da kamun nijar goyon baya ga cikin wannan eh, zaɓi da muka yi eh, tun ranar 26 ga wannan ga wata na juli da allah da ikon shi ya taimake mu aka samu juyin milkin da ya dakatar da al'amarin da kowa ya san da shi zamanin jagorancin da kowa ya san da shi <laughs> eto eh kuma ina umarni da wannan dama domin in isar da ta'aziyya ta ga 'yan uwanmu wanda suka samu wanda suka rasa rayukansu a cikin duk wannan lokacin da ya faru kuma da ta'addancin kaɗan-kaɗan da suke faruwa a cikin ƙasarmu eh, muna ci gaba da isar da ta'aziyyarmu ga al'ummar ƙasarmu na Nijar gaba ɗaya kuma da abin da ya wakana a yankin eh, Burkina Faso da kuma yankin Mali muna suma muna isar da ta'aziyya gare su ga abin da ya wakana a cikin wannan ƙasashe na Eto eh, alhamdulillah sai mu ma Allah mai kowa mai komi godiya da ka ba mu dama mu samu mu yi wannan maudu'i Eh, kuma da muka samu eh, damar mu zo mu ba da amsa goron gayyata ga wannan muhawara mai mahimmanci ana gani a daidai wannan lokacin da muke ciki e to ba shakka kun san abubuwan da suka faru a nan in ce a nan kasanmu da kuma dangance da wannan kungiyoyin da kake haɗi sai yawo da da iyomuwa da sauransu e to lalle sai mu yi allah wadde da abin da ya kwawo saboda abin takaici ne mu muna cikin wanda suke jin takaicin yadda yau shugabannin kasashenmu da suke jagorancin kasashenmu suke aiki cikin iyomuwa da siliyawo suke ma wannan kungiyoyi rikon kai na kashi wanda suke nan suna yin abin da duk abin da ya wakana a shekarun da suka wuce a baya irin dan ci gaban da aka samu duka sun wargazar da shi saboda su da kansu ba su mutunta wannan kungiyoyin ba sun wargazar da waɗannan kungiyoyi sun maida su kungiyoyin eh, amsa shata sun yi suna taka dokokin wannan kungiyoyi tunda kungiyoyi ne na haɗin gwiwa eh, ƙasashe na ƙasa da ƙasa ba ba ne ba na kamar mutum da mutum ko kuma eh, mutum da mutane ƙungiyoyi ne wanda muka kai kanmu saboda an ce ƙungiyoyi ne na kama ma juna kama ma kasashen mu ba kama ma gwamnatin ba kama ma kasashen mu kasashe ne haɗin gwiwa ne na kasashe da ya shahi kasashe kamar iyamuwa. muna cikin eh, eh, eh, kamar kungiya ta iyamuwa saboda muna da kuɗi bai ɗai kuma muna da tsari wanda yake wanda mun gada tun zamanin milkin mallaka wanda ta wannan hanya ne wannan magana ta hutu tun da da muna da iyamuwa mai magana kuɗi kuma muna da soyayya wadda take magana tattalin arziki a partir du 10 janvier 1994 sai aka yi tsarin haɗe su gaba ɗaya sai aka kirkira wannan don a yi politik economic da politik monetar kusan guda to a wannan lokacin da suka yi duk dai ƙarshen renon faransa da hankalin faransa da abin da zai gyara faransa shi an muharin ta kirkiro wannan tsari ta kakaba ma kasashen mu kuma mutanen mu suka bi suka ba da haɗin kai tunda a wannan lokaci ba mu da irin kuzari da hankali irin na yau na wanda muke da shi a ciki don euh, sai da yawo ma kazalika sai da yawo lokacin da aka yi ta le 28 mai 1975 a wannan lokaci an yi ta saboda sozawa ne suke ikon kasashenmu. amma su eh, abokan hudda suka yi shawarar eh, kasashenmu kasashen su yarda su yi irin wannan tsari na haɗa kan haɗa kanunmu da haɗa kan saboda a yi a gama eh, tsarin tahiyar da muke na kasashenmu kasa ƙasa goma sha in ce kasa goma sha shida da akwai mauritani cikin cikin cikin cikin sai da yawo ita mauritani ga wani lokaci ta ga abin bai gyara ta sai ta hudda kanta sai ta koma tare da sauran kasashe na afirka ta, arewa cewa da eh, eh, eh, maghreb yankin laraba saboda suka mutu su can sai suka ce su yadda kansu suka mai da abin kamar kungiyoyin kabilanci to yanzu abin da ya kamata mu hike ga kungiyoyin da ya zama to na tausayi ne na na kama ma juna na a gama ƙarfi domin mu yaƙi talauci eh, mu yaƙi eh, eh, matsalolin da suke muke fuskanta a cikin kasashen mu sai yanzu mutane kaɗan kaɗan suka maida shi sai ƙungiyoyin sun koma wani abu yanzu kamar sai da yawo da yoma yanzu sun huta aikin da aka sa su da farin manufar da aka basu sun koma yanzu bisa manufa ta cuta ta yaudara saboda magabata sun mai da kansu kamar sandika mm. kenan sandika ne da inda an kai wani abu ba batun kasa ake ba ba batun kishin kasa talakawan ake ba ya talakawan suke rayuwa cikin kasashen da ake wakilci a cikin wannan wannan wannan wannan kungiyoyin a'a su magabatan ne tunda sulke gamuwa sai su yi abin da ya shahi rayuwarsu nasu su yadda suke biya mu kansu bukata tunda in ba shi ba ya za a ce saboda kamar misalin abin da ya wakana zan fara da maganar Niger nan Niger an ce an yi juyin milki. kun ce juyin mulkin nan bai bisa ka'ida ba bisa hanyar demokrasiya ba ne ku kuna yakin juyin mulki eh, an yi shi ba bisa hanyar demokrasiya ba kuma a niger wanga na na na na an ce a'a na biyar ah, a'a conference ba ku ta eh, ne conference ba ku ta ne conference kamar juyin mulki ne ah, amma ba eh, ina son mu gane wanda suke kwatanta wannan kuskure ne mm-hmm. conference kamar shina cikin hanyar demokrasiya mm-hmm. yadda an kai conference yana bisa hanyar demokrasiya yadda mun kai conference yana cikin bisa hanyar mutum da ai bisa in kana tune ai ali shebu shine shugaban kasa sai lokacin da an kai zaben mamman usman ai ba yadda shi ba mhm. sai lokacin da an kai zaben mamman usman yana kan mulki shi ya ba mamman usman tuta mhm. il faut pas oublier ça le 16 avril 1993 ran nan ne Ali Shehu a matsayin shi na shugaban kasa yabba mamma Usman sabon shugaban kasa zababe tuta amma abinda aka yi saboda lalata jagoranci da aka yi zamanin yana yana an zabe shi a matsayin shi na shugaba tsawon shekara bakwai sai aka yayi kuskure gwamnatin shi yayi kuskuren jagoranci inda ya taka kundin tsarin tsarin milki na wannan lokaci ai mu ne akai ma tunda doka ce ta aka yi le 24 avril 1989 aka yi kundin tsarin milki aka yi promulgation shi le 4 october 1989 bisa kan shi ne an kai shirya zaɓe na hukumomi da an kai tanadi a ciki yanzu da aka zo an ce an yi garantir cikin wannan kundin tsarin milki. an ba da incin 'yan ƙasa suna iya walwala ana iya jerin gwano ana iya gangami to mu kuma ba mu yi wani rahi ba sai gangami ne muka ce za mu yi muka ce mu huto mu ta can suka ce aiko alama in muka ce za mu wucewa duk abin da za su unwani da shi su yi domin su hana muna mu yan jami'a mu hito mu zo eh, hilin gaban assembly nan plus de la concertation da muka ce za mu yi gangami tare da sauran mu na cikin gari suka ce ko alama suka yi unwani da abin da bai kamata ba domin su hana mu wuce eh, gada suka hatta kai sun kai unwani da harsashe suka halbe mu suka yi kashe muna mutane mutum uku aka jimma mutane wajen sun su dari wanda aka yi magani to wannan ya saba ma kundin tsarin mulki na wannan lokacin to akan ya saba ma kundin tsarin mulki kenan ba cikin mulkin mulkin mallaka muke ko mulkin mulkin kama karya mulkin soji a'a mulki ne da mun riga mun shiga cikin jamhuriya wadda komi an tsaida shi kuma an ce kun ita eh, eh, da dawa ne ga hakin da yan kasa suke da shi ga irin abubuwan da muke oh, kuma irin wannan magana ita ce tana nan mun eh, take da wanga kamar yanzu ai kundin tsarin mulki na na me ake ce mishi na jamhuriya ta ta bakwai hmm. to ai jamhuriya ta bakwai ga irin abubuwan da aka wajabta ma kowa da kowa a cikin kasa da magabata da mu yan kasa ai shi shugaban kasar da an dakatar da shi aka ce su soza wanda suka yi shaidun lalatar da yake na yanayi a cikin aikin shi na jagora wanda yanzu ya ga kamar ya samu eh, eh, eh, an zaɓe shi kenan babu ruwan shi da aiki da doka yanzu kamar zai koma milkin danniya milkin kama karya milkin wada ya ga dama tun da an ga an zaɓe shi har ta kai ya zo yana ce ma mutane mu 'yan ƙasa ba mu da mutuncin a ce Nijar muna cewa mu suveran ne ya kamata a ɗauki ƙasa ce mai mutuncin da ya kamata a darata mu a duniya gaba mm. yace ba mu da hakin ba mu da hujja na mu ce muna son a ɗauke mu kamar ƙasa mai mutunci tun da mi tun da bashi sai an ba an taimaka muna an ba su kuɗi su biya albashi sai sun amso kuɗi kyauta ai muna hanyoyi sai an yi kaza su ne kurakuran da ya aikata da su ne ya kwatanta da su soyayya suka dogara da su shi ya kwatanta ya kwatanta kamar wannan alhali ko kundin tsarin mulki kuduri na 46 na wannan kundin tsarin mulki ya ce shugaban ƙasa shine aka wajabta ma matsayin Kula Mouana, le président de la République et chef de l'État, il est garant de l'indépendance nationale, garant de l'unité nationale, garant de l'intégrité du territoire, garant de la souveraineté nationale, garant du respect de la Constitution. Président, il y a un kanshi wannan, ya hudda kanshi cikin wannan. Ya saba musu yanayin abin da yake so. To, mi aka kinji ga talaka? talakawa abin da ake yi gare mu ga demokrasi a bamu dama mu yi jerin gwano mu nuna abin da muka ji daɗi ko wanda bamu ji daɗi ba gwamnatin da ke jagorancin al'umma da sunan demokrasi sai ya ku kan jama'a in juma'a ta ce abin da suka son yi bai da kyau ya kamata ya komo baya ya yi irin wanda an kai zamanin tanja mm. da tanja shi da suka dauka ba dan demokrasi ba tunda a lokacin da muke wannan kokowa ai gani aka yi tanja ba dan demokrasi bane tanja wani mulkin kama kariya ne tunda cikin wannan hanya an ka san shi nagode president bari mun sake mun sake dawo sauran kenan ina son mu gane wanda ga mai da maida <laughs> su da conference national <laughs> eh. wannan soli abdurrahman ya hode shi wata rana uh-huh. lokacin da cikin kundin tsarin mulki da aka yi na jamhuriya ta uku da aka ce yanzu an soke wannan eh, kundin tsarin mulki na na jamhuriya abin nan eh, ta biyu an yi jamhuriya ta uku sai aka ce a cikin wannan kundi al'ummar Niger an ce le peuple doit se révolter contre tout coup d'état nagode ko miye hujja coup d'état ya kamata a tsaya shi mun sake da mun sake barin <laughs> barin ba barin ba barin ba barin ba barin ba barin ba mala isu kaji waton tahiyar da ake yau kusan watanni biyar kenan da juyin mulki mhm. kuma tun daga wancan lokacin kawo yanzu kasar na cikin waton jerin takunkumai Eh, sannan kuma shugabannin kasashen nan gaba kaɗan goma ga wannan watan za su yi taron su a kan matsalolin juyin mulki musamman dai a kasashe na yammacin afirka kila ciki har masu taɓo batun ɗauke takunkumai ko kuma sassauta takunkumai da suka kakaba wa Nijar da kuma makwabtanta Mali da Burkina Faso. Shin ya kuke fassara wannan tafiyar? Anya wannan taron nasu zai yi wani tasiri eh, da kuma kawo sauyi kan halin da ake ciki a kasashen afirka ta yamma domin ko a baya bayan nan an yi yunkurin juyin mulkin a waɗansu daga cikin mambobi na wato wannan kungiyar eh, saliyo da kuma gine bisau to <clears throat> ina godiya dai da wannan gaita da kun kami wannan taro da kuma masu sauraron mu ina musu ina gaida su <clears throat> to kasan ita harkar juyin mulki kasashenmu na afirka wagga ta kudu ba yau bane an kafara su nu ya ce nijar na biyar kenan ko Nigeria ma da aka taron ina jin su ma sun kai biyar ko shidda haka da an kai musu juyin mulki shi sai da yawan gada an haka fata wadda nuhu ya ce an kafa ta ne don a gamu a yi cuɗayi juna a bunƙasa arzikin ƙasashen da a ciki da sai da yawon da umuwa don haka aka kafa su to a kwana a tashi can warin da aka kafa ta suna aiki da kyau lokacin soji sun yawa ina jin cikin cikin shugabannin da cikin shugabannin da suka kafa ta alif 1975 soji sun yi kwara hullaya aikin nata yana tafiya da kyau ga lokacin abin da ya gurɓace da an ka samu wasu yan ƙwararren shugabannin ƙasa yan amsa sha takwarin su sun ka shiga ciki sun ka gurɓata tafiya sai da yawo din da imuwa yanzu sai da yawon da imuwa aikin da an ka kafa ta saboda shi sun bari suna can suna yama turawa aiki duk shi ya kawo wannan in ba shi ba da an yi mulki cikin ƙasa Eh, in kuna da kundin tsarin ku ya ce ga wanda ya kamata a yi sai a diba a cancanta me yake sa ana yawan jiwon mulki cikin kasashen mu abin da ke sa ana yawan jiwon mulki cikin kasashen mu rishin adalci rishin tahiya da aikin kasa bisa gaskiya ba a taya da aikin kasa bisa demokrasiya kuma an ce ma zaɓe za a yi in ka nura zaben da aka yi cikin kasashen mu su kungiyawa ga ta turai suke turo mutanen su wani bi su ma ka sa kudin su in sun sa kudi sai su shiga cikin abin don a juya abin kamar in ka ci zabe sai a juya a sa wanda suka so shi wanda an kasa su suka so kan bacci ya yi ma kasa aiki mutane su unhwana da shi sai ka shiga shina wani karambani kamar wanga alasan wata abin da shi ai kundin tsarin mulkin su ya ce na na sai da yawo kundin tsarin mulki ya ce in kai shekara kai hawa biyu na mulki wa'adi biyu ne ba na uku watara ya yayi na uku ba su yi mishi komi ba yanzu ma an baya anniya ba yana iya yi na hudu makisal ya so yayi sun so su kama mai dan mutanen senegal ne sun ka tashi sun busiyar ko yanzu ma ba a san inda za ta ba to ka san ba aikin demokrasi ba ne su kasashen turai kai shi ka sa wani bi abun su bai tafiya da kyau ina radda Eh, ina jin lokacin da ba a daɗe ba wa tara ya je ishe makuran suka yi magana <laughs> she makuran ya ce in ba a saki ba ba ba a ma zamana bisa tebura a tattauna da mm. Nijar sai shi ministan gidan waje na Najeriya sai ya ɗoka ya watsa ban san ban ka saurare shi mm-hmm. BBC mm-hmm. shi na mm-hmm. to kaga daga nan ma sai a ce abun zai kawo cikas taron da za su yi jibin ga tunda kamar yana kwatanta kamar shi ya amsa shata horon shi ne misali kamar umarni ne ake ba su daga eh kamar ya nuna an ba su umarni wato ko da an je taron su ga deja ya ba da ya ba da sakamakon abun tun ba a yi taron ba ya fara cewa sai an saki bazum ya fara wannan kace kacece kacece to abin da nake musu gudu taron da za a yi jibi kamar kasashen ma wanda ke dan goya musu baya bisa wannan takunkumi da aka samu Niger su gwabce musu hmm. ina a samu rabo kanu a samu rabo kanu tsakanin su misali ce maka za a samu rabo kanu tsakanin su kaga da yan arewa sun damu da wannan takunkumi na Nigeria na Nigeria suna asara diya ta kuɗi ganin suka shi tunubun ya zo ne don jallaga musu dama ba ba su yarda da tsarin shi ba dai eh, eh, gama ne an kai da maja ce an kai da ya zo to kuma wasu waɗanda ke adawa da shi tun kan a aza shi suna nan suna iyaka kokarin suna nuna ma mutane bai cancanta ba ma aza an ka aza to kaga nan ma yana da matsala tunda in ka ɗauki majalisar ta Najeriya majalisa biyu ce kasan akwai sai na sun gamu sun ce mai bai kamata ba shi shiga harkar shi ce shiga ma Nijar hari sun taka mai birki na wurin to in da ya sake ya bi horon shi to ina ga Najeriya za a samu matsala dan ba za su yarda ba su yan Najeriya a ce an zo kasar su an yi taro an samu an kara samun Nijar matsali abin ga takunkumi a matsata ba za su yarda ba 'yan najeriya ba za su yarda ba mutanen su za su samu za ka ji wani abu zai samu zai faru kaga 'yan benin su ma suna cikin wannan matsalar in ka nuna talakawan suna nan suna kuka tunda an ka sun ka ruhe wannan for din yanzu ba su da ma kudin shiga shiga da for din nan na su unhwanin resa cikin da muka kai musu suna su unhwanin da shi su ma a mace suke ko Cote d'Ivoire din da kaka jin ah, suna ah, ah, amsa su ma a mace suke sai ta dar eh, tsarin arzikin kasashen namu duka ya gurɓace saboda wannan ta yi na nasaru na tura mu tsakanin mu muna yakan juna muna cin juna dan su ci karen su babu baka su gurin su wannan da kaka gani kungiyar ga ta turai nuhun su ta da tashin hankali cikin kasar sahel ba wai nijar ne hade aka hange kamar wanga abun kobe ne suke bida an yi juyin milki nijar juyin milki ba an yi ba abin ga gabon ai shekaran jiya na gansu tare da na gaban juyin mulki ai juyin mulki ne chad ai juyin mulki ne to akwai kasashe da shi ma ta tara ai juyin mulki ne na da bika ne shi ko na kundin tsarin su na kundin tsarin mulki mm. amma suna harka da su saboda mu namu abin da yasa sun ka tsarge mu ai juyin mulki horan shi babu hannunta bata gane ba mm. waɗanga sojojin da suka ɗauki iko ba an amsa shatan su ne sun ga alama sun bata musu tsari sun yi wani tsarin su can da wancan tsohon gwamnatin da aka tsari ne a cuci jama'an Nijar Allah bai yarda ba ya taimake su ya kawo su cani sun ɗauki iko to nasaruji suka yi wannan abun ya ba su haushi su yi niyya wanga iraniyan kin namu da ba mu ka bai da umhanin komi kaga wanga petrol kin da za a sa wanda hanyar ga ta petrol da za a yi da yanzu sun ga wurin da za a zo a yi camama surtu ita horon shi ta ga wurin da za ta zo ta yi abin da ta ga dama to yanzu an zo an yi mulki kamar an bata musu tsari shine ke ba su haushi ba wani abu ba in ba shi ba juyin mulki ai juyin mulki ne gaban an yi juyin mulki sun karbe shi cad da an yi juyin mulki sun karbe shi na cad ma ya kowa ban haushi tun da mutum ne an kashe doka ta ce in an kashe shugaban kasa ko bai da lokacin taya da aikin ai doka ta ce akwai ta tsara wadda za a yi sun ka kiya sun ka ce ne ko mhm. to shi ne nika ce abun wannan sai da yawon da haka gani da imo an baya aniya ba wace za su mhm. wace za su yi saboda wanga wanga alliance kin da aka yi ta kasa ga uku in baya aniya ba ita za ta karki ta yi rinjaye duk kowa duk wanda ya san ciwon kasar shi ko ta mhm. kuma yanzu in ka gane ma ya rasa abin tashi waɗanga waɗanga da na ko ina cikin kasashen ga duka masu nazari ne ba su yarda kamar wadda waɗanga mutanen mu sun ka yarda ana cuta mm, mm. ba su yarda duk wani shugaban kasa nan zuwa gaba wanda ya ce zai bi umarnin ƙasa turai da horon ya ce a taka ma 'yan kasar shi a taka musu birki mm-hmm. ba zai nasara ba mm. kana ganin da kaɗan kaɗan juyin mulki ba ƙarya zai ba kaga dai gine biso an biɗi ba an ce an biɗi bai nasara ba ba kwara ce duk su duka waɗannan shugabannin kasa ko watara ɗin ko shi tunubun ko shi wangana benin duka ba kakka ba wanda ya tsira cikin ba wanda ya tsira ga juyin mulki ga wanda dai aka tafiya da kasashen mu yanzu mm. dan yara ne ko ina sun watsu cikin kasashen nan in ba ka tafiya da arzikin kasa daidai za su sun san makarkashin akwai su cikin sojoji akwai su cikin polis akwai su cikin hula yaran zamani ne ba su kishin kasa ne Allah ne ya kawo wannan abun wanda duk yace bai bin wannan hanyar za su bai ya ga juyin mulki don ku juyin mulki da suka ca ba dai bisa ba ne karya ce da ba su kishin demokarasi in suna kishin demokarasi ya za a zo a yi zaɓe ga ƙasa wasu su zo su sa su yi ta'addanci su sa mutane da bindiga a a amshike kurku a sake ko ko takarda a ce ga wanda ya ce a juya a ce wangane ya ci da ƙari a aza mutum a ce ya ci ikon mm, mm, mm. shi ne demokarasi to duk yawancin kasashen ga inda kasashen turai ka zuwa tana leƙon zaɓe duk haka nan ne an ka ba inda aka yi zaɓe bisa gaskiya ka ji abin da sa abin nasu kamar shirme ne suke na suna yi muna mai shirme ne suke su te wani taro can na da yawo su ce suna ma demokarasi aiki suna da yamma tura aiki ba <laughs> demokarasi ba ne suke ma <laughs> aiki. Eh, President wa'annan kasashen guda uku Mali da Burkina da kuma wato Niger sun fara raba gari da waɗansu ƙungiyoyi yanzu hakila akwai barazanar idan tahiya ta yi tahiya kila su fice daga eh, siriya ko kuma imuwa ɗin na baya bayan nan dai su raba gari da ƙungiyar tarayyar turai da kuma wato eh, sauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa eh, kuna ganin idan waɗannan ƙasashen suka yi haka suna da ƙarfin da za su iya tsayawa akan kafafunsu dole sai an tahiya ba sai an cuɗanya tsakanin ƙasa da ƙasa ba <laughs> ba ku ai wannan kaga tun lokacin da wanga zance ya faru ina tune 29 mu kasan nan niger an tsaye da rana ta 29 ga watan juli ranar demo an ka tsada ta akan ranar demokrasi eh, journée nationale de la démocratie kambacin eh, bukin buɗe conference nationale da an kai a wannan lokaci to alhormar wannan sai aka ɗauki wannan rana aka maida ta kama journée nationale de la démocratie to kenan kwana uku ne kamin wannan rana ko in ce kwana biyu kamin wannan rana ne an ka zo aka yi wanga juyin mulki a cikin ƙasar mu to ni in fara magana ma ina cikin magana bisa wannan ranar ce bayan tun da da an kai luvensi su luvenset har yanzu cikin dubu mutane suke ba su san ina akon ba sevire da daren daren luvensi an ga so sozawa sun hutu sun yi magana mhm. amma dai babu bayani ciki wanda ga sa mutane su san dalilin dalilin ma shi ne amma luventuit ran nan ne shi eh, shugaban eh, cnsp din wanga eh, general chani ya zo ya yi diskur ya kwatanta shi ne a shugaba kuma ga yadda tsarin yake kuma ga abin da amuharin suka yi kudetan ga shi ga su yi bada kuma ya bada irin matakan abin da suke suke yi to don da suka yi wannan le 28 ko to le 29 dama ya zo journée nationale de la démocratie mm. mu cikin tamurana na farko a rubuce na yi ta na kwatanta lalle bala Allah ya kawo wanga ranar juna na sallar demokrasi ta cinci kanta cikin lokacin sabon yanayi ya shigo Nijar ga abin da ya kuma abin ga da ya faru menene yake yake yake sa yanzu dole mu yi nazari akan eh, tahiyar al'amuran demokrasi a cikin kasanmu mu. ya sa ya haddasa wanga rikicin yanzu ka su sozawa sun ba da bayani shi da ya magana cani ya kwatanta abin da ya sa suka yi eh, matsalar jagorancin kasa zuwa ga fannin tsaro da halayen shi shugaba zun bisa yadda yake yi magana tsaro da kuma na biyu magana jagoranci mugun jagorancin da ake yi bisa almundana sama da wa'i da ciki da son rai da son kai da kuma shari'a ba an kasa tsaye da shari'a ingantatta bisa kan ga mutane sun yi ba daidai ba an gansu an san su amma saboda siyasa da son rai sai suka hana kansu kuma wannan ba sabon magana ba ce gare mu mu mun yi ta gaba da gaba da shi shugaba ba zan ranar sha uku ga watan Janairu an 2022 ya gayyace mu can Hwadasa mm-hmm. mu da mun ka hoto yi wannan magana bisa labari na kwatanta duk irin maganganun da mun kai da shi ya kwatanta yana ga lokacin nan suna kokowa ganin yadda za a yi mutane su gamsu su yarda da faransa so zaman faransa da za a korowa daga mali mm. su komo na nijar su samu wurin zama su zo su baje koli yana cikin don duk abin da yake yi ga wannan lokacin je da za a samu hujjojin da zai sa wai su gamsar da 'yan Nijar su yarda su zawon faransa su komo na Nijar su zama na biyu cikin abin da yake yi wanda ya zama to tashin hankali ga mutane a wannan lokaci shine yana kwatanta wannan 'yan ta'adda ya yi gane mu harka su ya yi yarda da harkokinsu da shugabannin kasashen mali da kasashen burkina da suka zo suke kwatanta ai su kudeta suka suka zo suka dauki iko iko ta hanyar karin soje sai yake yake musu gorin cewa sun kasa su yi kokowa inda ya kamata a iske suna yi tunda a matsayinsu na soja sun ɗauki sozawa kawai watan shar a kano na republic wanda in akwai irin wannan tashin hankali sai su je su kai su a kashe su inda aikinsu a kashe su su je can su eh, eh, in an kashe su ma ba laifi su ko suna nan suna siyasa a matsayin su na yan siyasa suna nan suna cin kayan su ba babbaka suna yin abin da suka dama wanda bai dace ba da abin da kundin tsarin mulki ma tsida tunda babu inda adda hujje shugaban kasa namu na Niger ya mance Niger tun 1970 muka sa hannu a yarjejeniya tun zamanin gyori aka sa hannu aka kirkire wannan hukuma da aka ce ma autorité de ko goma to autorité de ko goma mu uku ne a haɗe da niger da burkina da mali kuma sai yanzu shi su ya kuldo ya bullo tsarin cewa ba a yarda da gwamnatin mali kuma ba a hudda da gwamnatin burkina saboda sun ce su kudeta kai yi kan sun dauki laihin kudeta sai suka bi abin da faransa ta hudi kuma faransa nan ita ce umul bayan din abin da ya faru babu wanda ya kirkiro wannan lalata cikin wanga yankin namu sai ita faransa kuma su sun zan yan karnan koran faransa a wannan lokaci ne cikin duwan ga tsawon magana sai aka samu samun labarin shi musamman shi bazum mutum ne wanda ya ba da kanshi shi aiki dan faransa kenan karan korar faransa ne tun ba yanzu ba amma ya taba nuna cewa sojoji ba sa bukatar a kawo sojoji a eh, nan nishar ya faɗi haka nan da horo da da da da da ya da da ba komawa ba so zama mu ma ba su iya aiki ba ce kuma waɗancan yan ta'adda su yi su ƙarfi sun yi su iyawa sun yi su ƙari sun yi su dagiya yanzu kai akwai wanda zai raina sojan Niger ya ce sojan Niger mu da mun kai yakin tun zamanin rebellion kuma mutane sun wance ko ko Tingalen kuma nan cikin yakin ga na abin ga na biya ce mata na yakin ga na boko haram da suka je suka sayo muna tunda su suka sayo muna shi maganganun su ya sayo muna eh, matsalar boko haram su ne shi ke minista da zafin etranger tare da shugaban kasa na wani lokaci mahmud isu suka je suna kwatanta ai su za su daukan matakan su za su shiga gaba yakin boko haram sai boko haram ma sun turbuɗe ta a nan nijar ko ba haka an kai ba har ya kai shi wannan shekau yana cewa wane kai da kanka kai kake yarda ka ce muna zancen muna cikin muna jega ba mu ba mu ba ku kuma yanzu ku ce ku sa bakin ku a cikin wannan to za ku gani haka an kai ko ba haka an kai ba to za a gani nan shi domin da yayi nan shekau daga nan ne sai suka shirya hari suka kawo muna harin da na farkon hari da aka kawo a mi ce mishi cikin watan February February din 2015 eh, kana tuni ko to ina son kan mu mance abinda ya kamata mu san da shi ina ganin mutane waɗansu suna take-take suna kwatanta har waɗansu akwai cikin ma mutanen mu wanda ga suna kwatanta a ah, ai kama ana son a nuna bazum shi eh, wani sabon mutum ne da wani sabon yanayi da wani sabon tsari eh, daban da abin da ya wuce shekarun baya zamanin Muhammadu Isu to dun da an kafa iko jagorancin Muhammadu Isu zauke yau ba a taba sake ai bazum ya cikin iko duk abin da an kai shi ke ciki duk abin babu wani abin da an kai a wannan lokaci wanda bai cikin ruwa da tsaki na ɗai shine shugaban party din kana shi na ko kuma shi ke ministry da zafin étranger tare da shi an kai duk abin da an kai aka je aka yarda faransa ta kama nijar hari eh ta kama mali hari ta hanyar waɗanga mnla mnla mu ne na so na yan ta'adda masu neman a raba ƙasa a kera wata sabon daula a ce wata azawad suka je neman kasar kozina suka yi abin da suka kashe kadafi da suka kashe kadafi wanga shugaba na ƙasar mali amadu tumani ture shi lokacin da su suka nemi su kama musu su faransa suka ce ga wani kwamiti nan sun samu shi comité national de transition suna son kowace ƙasa da ta yarda da su su ba da haɗin kai su ce su sun goya musu baya sun huta bayan kadafi suka je suka ga blaise kamfawai lokacin da shina shugaban burkina faso suka zo nan ga daga blaise kamfawai suka zo nan niger suka iske sunan ga shi bazum yana minister da zafin étrangère mm. ba hamadu isu na president sun ka zo nan jibril ba soli ya zaka nan yan makaridi ya zo nan mun ce ranar ba ya zo nan ga ya kama su wannan shawarar cewa ga abin da sarkozy ya ce a yi eh, blaze ya aiko shi da manda in mission din sarkozy a yarda a yi ta bayan kadafi a komo bayan eh mi aka ce mishi eh, eh wannan cnt cnt nan ba a ma san nan ba a san da wa a ciki ba ba a san wa ma ke cikin shi ba amma suka ce sun ba da haɗin kai su yarda a ce an yarda da cnt an huta bayan kadafi shi amadu tumani ture sai ya ce shi bai yarda ba shi ba zai iya hita bayan kadafi ba ya zalunce shi irin abin da kadafi ya yi makasa su ya mashi shi bai iya hita bayan kadafi sai dai abin da eh, eh, eh, to sannan ne sarkozy ya hasala ya yi hushi da amur tuman nan ture sai suka ɗauki matakan yadda za su cuta mashi kamin shi kare nashi iko ai in kana tune lokacin da sun kai wannan abin eh, mnla da mnla an ka shirya shi ya fara hari can wajen tesalit ai bai ta ko ina ba da sun ga bai iya zuwa ko ina sai suka zo amina hice sun kai organizan kudeta din mali le 22 mars an kai kudeta mali aka dauko sanago yana can ma yana koyi lakwal din shi nan kati an ka ce shine a shugaba DGSE française ta yi wannan ina wadi da babban muya akan abin da na sani mm. kana shi na ko da suka yi wannan kudeta din kenan sai aka daga kasar da tsari babu kowa zai kaso zama babu ma mai basu umarni tun shugaban kasa shine ke shafi da zamai shi ke kan sai suka samu yan tesalit eh, mnla sun kai avance yan eh, suka zo su gamu da yan mujawo nan wajen wajen wajen abun nan wajen mufti wajen tambuktu kana ji na ko suka zo kuma eh, ba yan mujawo ba yan ansardin ansardin mutanen iyad iyad abun bayan sun samu mutanen iyad nan nan wajen wajen tombuktu wannan kuma an ka tuwo musu yan mujawo mujawo dama yan ta'adda ne da faransa ta kirkira a can mauritani wanda aikin su su yi abin da za su daga gazar da ta yi inda duk suke son a bata a harga. don an kai wannan haɗin gwiwa cikin kwana hudu sai ga su sun kawo mufti sun kawo sun mamaye gawo sun mamaye tambuktu su da sun yi watanni suna neman su zo ba zaka ba kudetan ne ya taimaka musu sun ka sabko yanzu nan sai aka zo nan sannan in kumance wannan sakan macuci a zalumi da yake nuna kanshi kama musulmi ne irin mana haikan musulmi shi watara da an ka ɗauko shi faran shi ta aza shi shi sarkozy shi aza su sun kai kokowa aza watara can cote d'ivoire mm. suka suka kada bagabo sun ka sa watara suka sa shi ga iko suka ce shi ya ci iko suka eh, aka to a wannan lokacin an sa shi president din CDAO yana president en exercice de la conférence des chefs d'état de la CDAO ne an kai wannan ta'addanci le 22 mars 2012 yanzu da an kai wannan aka kage ina tunatar da mutane don mutane kasu mance saboda mantuwa ita ke kawo hudani cikin tafiya yanzu da aka yi wannan yanzu tun da ga waɗanda sun sabko yan ta'adda masu neman a raba kasa da masu neman su kawo su juya hankalin mutane ce a koma yin yin abin addinin ƙarya da kuma waɗanda suko da suka aka sun kai kudeta wanda na aka tsara shi dan yanzu da an ka zo an kai wannan sai aka ce to yanzu kudetan nan a soke shi aka sa mutane suka tadda ƙaimi aka ce ai su sanago sai sun jaye da baya da aka ce su jaye da baya sai aka ce amma za su jaya da baya amma att sai ya yi demiso ne suka ci da samun att shi yi demiso ne ya yi marabus su sai da ya yi marabus ya koma ƙasar senegal ya zamna ya ta exil sai aka ce yanzu ya bar wuri kenan shugaban asambile ijakunda traore shi zai ci gaba da tahiya kaga wadda an ka tsara ta na gode president donc c'est bon mu gane da wannan mutane sun fahimta voilà in mun ce wannan eh, dan in eh, ka bari dan sauka ka yanzu da an kai wannan din suka rike wannan mm-hmm. kenan an kori ATT ko mm-hmm. wanda bai so ko mm-hmm. wanda ya ki musu yadda bai yarda da tsarin su ba ko lokacin za su suka shiga dafi yanzu to sai aka ce to yanzu a zo a diba a ga tsarin da za a yi su waɗanda sun ka mamaye wuri sun ka fara daular su kama eh, abin na jihadist da ake waɗi sai aka ce to yanzu a ga tsarin da za a yi kuma yadda za a yi a taimaka yanzu a kore su sota kuma dama su nasu guri su mamaye wurin da suke son su keɓe su ba MNLA su ce MNLA ga ta ita wanga bangare naku ne nan ne za a yi azawa da alkawalin da suka dauka nagode nagode president eh, bari dawo eh, Niger ta raba gari da uwar ta ca da kasar Faransa wanda hamma sojojinta nake ganin suna ta kwashe kayayyakin su da makamantansu sannan kuma ana ganin za ta kulla hulɗa da ƙasar rasha wata tawaga mata kawo ziyara inda suka gana da hukumomin mulkin soja na wannan ƙasar jajibirin wannan ziyara kuma sai a ga jakadiyar ƙasar amerika wacce ta zo tun watan a nan ƙasar amma kuma ta gabatar da kanta ba a matsayin wakiliya ta ƙasar ta amerika ta ruga ta kai wasiƙar ta cewa tana wakiltar ƙasar ya kuke fassara wannan al'amari rasha ta zo kuma ga <laughs> to ka san rasha mutane suna kawo wani rudani su ce wai rasha da amerika ba a gamuwa wuri guda mhm. akwai rasha mali amerika tana da jakadan ta mali burkina akwai rasha tana da kuma ko lokacin wancan milki akwai mutanen rasha suna nan ka san muna da alaka ta kasuwanci duk jiragen mu na yaki can ne aka so su kuma a europar suna da bazaɗin su su rashawa suna nan su ne ka kama jiragen in akwai wata matsala gare su tun da can na aka so su tun lokacin nan suna nan akwai yarjejeniya ta kasuwanci to ina jin yanzu da da an kai wa ta kare ta faɗa ce kamar kamar bangaren tsaro kamar bangaren tsaro ne yanzu sun ka zo su taimaka mana saboda dole ne ni kamar ni ko da wani lokaci ni shawarar da nika bada ai maza a samu ai rajajeniya ko da rasha ko da china wata dai kasa mai jin kanta wadda za ta kare mu ga horon mhm. tun da horon mina haka kasa ce tun da ba ta shiri da mun kore su mun kori jakadan su ya tahi ita america lalle ta ce ba ta tahiya eh kamar kundin tsarin su ne akwai wani wata doka ta ce duk kasar da an ka yi juyin mulki bai kamata ta tsaya ba shi yasa wannan taimakon da suka ba tallafi na wajen gandari da hanyoyi sun ka sun jaye shi mm-hmm. to sai sun ka kai zancen ina jin majalisar su majalisar su ta ce su tsaya da sojojin su nan to ga wannan lokacin sai suka aiko jeka da su tana nan dama ita mm. ai bata ta ba tana nan to kwanan ga ta je ta kai takarda wurin minister wanga na eh, harkokin waje wato wannan takarda ta kai tana ta ba ta izini ta kama aiki mm-hmm. kan ta kai babbar takarda wurin shugaban kasa mm-hmm. kamar tsarin diplomasi haka yake mm. kan ta fara aiki cikin kasa sai ta kai wannan takarda wanda aka ce ma kofi figure na letter de créance mm-hmm. shi minista na cikin gida shi ya karbe na kasashen waje yanzu ya karba tana iya fara aiki kan shugaban kasa ya karbe ta ta kawo original din takardar wurin shi haka ne su buda ma cewa sun kai ai ba ba ta haya zasi ba haka sun kace mu ma lokacin da mun ka je sun yi magana sun kace an yi juyin mulki su sun tahi ba su tahi ba ashe suna nan jakada tana nan kuma tallahi ne sun ka jaye kamar kuɗi da suke taimaka mana sun ka jaye saboda dokar su ta ce duk inda an kai juyin mulki kasu tsaya da yan inda ba su jaye ba za su samu matsala da da yan majalisar sana da kotun su mai kotun kolin su mm. suna iya masu sake shugaban kasa saboda mm. wannan zancen mm. tunda su can amerika doka doka ce ko in ka taka doka ko kai shugaban kasa ne sai abu ta buge ka ba kamar kasashen mu ne inda aka jan doka kamar shingon wanga hijana wanga su can tsari ne na doka ce haka ne shi yasa sun ka tafi to yanzu kuma da suka yi nazari sun ha gane wannan juyin mulki da an ka yi ba abu ne ba an kai ba bisa ka'ida ba mm-hmm. kasan amerika bincike gare sun gane misa an kai juyin mulkin shi yasa ka ga su ba horon shi ba ba su ta zaɓa zaɓe kamar yadda horon shi ita sun gane horon shi ba ta son juyin milkin saboda akwai wata cuta da ta kulla mhm. to su amurka sun gane shi yasa ba su shiga cikin wannan zancen ba sun yi zaman da su zaman rasha nan da amurka ba zai kawo wani tashi wurin ta daban wurin mu daban da dole ne mu kulla harkar doka da abin gana na tsaro da ita saboda horon shi ba ta bar wannan mugun halin ta ce ta kawo mana hari mm. ita kuma amerika cikin tsarin su guda su cikin abin ga suke otan da ita da hauran shi tsarin su guda tana yi wa ita amerikan ta tsaya ne ka san ita ma wata dubara gare ta can daban ita ta yi hauran shi wayo tana wa yalla ba ta da tsarin ba dai ta zamana ne ta tsaya ta wata zamba cikin abinci amma yanzu da yake mun kawo sojojin rasha za su taimaka mana da kayan hada kuma za su taimaka mana da tsaro kaga ai burkina an ta da wajen dubu nija an ce sun zo can sun so da shugaban kasar ne ma an kaso a kashi mm-hmm. to kaga rasha ta taimake su saboda ta sa musu na eh, abin game da kina lekon asiri kayar kina lekon asiri na'ura na ura ko ina eh, ba ka iya ketara kasashen nan da jirgi ba a gane ka ba mm-hmm. kuma suna da kayan hadawa da jirgi kowane iri ne suna iya halbo shi kaga mali da burkina suna da wannan to ina jin niger ma ta zamu mm. da in ba haka ba mu iya tayar da arzikin kasar mu tunda da muyi wannan huda kasashen ga uku da mali da burkina da mali mun gamu mun ce za mu cuɗa mu juna mu yakin ta'addanci kuma ka tabbata tun da an ga mun nan kaga ai ta'addanci ya fara rage ana an fara cin cin ciwo ta'addanci cikin kasashen nan amma jami'in diplomasiya na tarayyar Najeriya ya ce duka sojojin sun dawo nan sun mamaye madafin iko kuma yan ta'adda na ci gaba da da cin karasu na gan su shi ya taba zuwa ma Niger balle ya gane su shirme ne shirme ne waka sai amsa waka shata ne kamar farfaganda ce shi kai mu horon shi kai yanzu ka ran ta'adda sun shigo an ka dauki kidal kidal shekara ha goma sha biyu sojojin mali na son shiga horon shi ta hana tunda sun ka kori minisma sun ka shiga wannan cuɗaya juna da mali da niger da burkina sun kama an ka shiga kidal yau kidal duk kowa san kidal duk azaba da ta ka shigo a kasashen sahel daga kidal ne aka kankiro ta wani ta'addanci wani eh, hoshi da makami duk can ne horon shi take shirya su in babu wannan inda inda babu wannan tsaro a ɗauki kidal ai kamata ya shi inda ya san ciwon kai ne da yake da sunan sai da yawo ne yake magana da an ka ɗauki kidal su je su yi mali barka in dai su mutane sun san mm-hmm. ciwon kasar mm-hmm. barka ya kamata su te su yi mali su ci an yi kokari an samu an rabu da eh, ta'addanci amma abin kama ya musu zahi wato kama aiki ne su kai matura shi ne nake ce maka shi wannan bai san tarihin ma tsarin mu da Nijar da Najeriya nika ji wannan ko ya sani da gangan ne shi kai shigantaka ce shi ka san gwada muna ko kaka in ba shi ba dan Najeriya dai wanda a ke wanda ya san tarihin Najeriya ba zai yarraba a zamna tare da shi a cuci Nijar fiska cuta ce wannan aka so a yi muna ya san don me an ka juyin mulki sojojin mu sun haɗu abin da yasa sun ka juyin mulki sun ce shi shugaban kasa har ka shike da yan ta'adda sun ce sun taba gani yana ha albashi shi ka biya musu to inda kasa an zargi mutum da ta'addanci shi na so shi kama ma yan ta'adda su su kawo hari cikin kasa an zarge shi da wannan kukuce sai a sake shi babu shari'a ba a komi in gaskiya ne ai sai su zo tunda su makwabtanmu ne kuma mu ne bai kamata su yi zancen hari ba na soji da sun kaga an yi juyin mulki sai su zo cikin ruwan sanyi su tambaye soji ne dalili su ba su dalilin su sun tambaya ai su gane shi su saurare shi su ta su makan su na jari ai su ma suna da yan lokan asiri suna da shakka da suna Najeriya su ma wajen lokan asiri babu kamar su suna nan kasan mu ai sun san abin da ake ciki to kaga duk sai sun kai waci da wannan duk abinda sun sani sun kai kamar bus sani ba sun haka ma mahoran shi tana so ta muzanta mu amma wannan abin ga yarjejeniya da mun kai da rasha za ta kawo sauƙin abin kaga dai china tana nan yanzu china su ma suna da sojoji china ita ke taimaka mana wajen din dinmu na suraj hanyar ga sabuwa da aka yi zuwa kotonu china ta yi ta baraji wanga na kandaji china ce horan shi ba inda take ciki tana wani aiki wanda aka taimaka mana duk surutu ne ta kai ban ga wani sance ba nan Nijar inda horon shi an kace gata ta kama mm. na kirki dai ta samu na babu mm. da China ce da Rasha mm. su ne ke kama muna dama yanzu kuma in an ka matsa muna za mu kyankyaro kuɗin mu in muka kyankyaro kuɗin mu wannan kasashen da kaka gani guda uku da kaɗan kaɗan na ji labarin wajen ƙasa hudu ma suna nan suna su shigo da kaɗan kaɗan duk za a kashe sai da yawan da imuwa su komo tare da waɗanda mista za su komo wannan saboda sun ga tsarin da aka yi yana da albarka menene albarka shi tunda kaga dai sun ce ba amsa tallafin kasashen turai dama su turai sun sa tallahin ku su zafi su gawar za a yi hmm. sun ce babu tallahi za a gamu ne a yi kudin mu na kanmu hmm. tun da sefa wangare ya zama to <laughs> kwanan ba mu yi wata muhara inda nuhu ya karanta mana wata takarda inda an kace sefa bakin shekara 2020 ko hmm. ya mutu ya mutu ya kare babu shi kame kame ne suka yi kasashen mu wajen goma sha biyar sun kai taro dubu da goma sha tara ne ko abuja an kyankyaro eco 2019 hmm, mhm. kasashe goma sha biyu kowa su hannu hmm. alasan wata ra dan mina haki sai zuwage da wannan taron ya je gamu da macron hmm. sun ka ce sun kyankyaro wani kudin hudu aka tsara da su sai sun ka cire shunan sun ka dafa masa sefa ba su canza komi ba sefan dai wanda mun ka sani na da wanda aka galla zamu da shi ne sun ka sun ka ce sun hita daga tsarin sefa wani sun ka ta karya har yanzu ba abin da ya canza kuma sefan ma in ka doki doka babu shi tun da tsarin da aka yi da 1945 zuwa 2020 ya kare ga doka dai so fa babu tun da horon shi ce ta yi wannan jazarreniya da tana so shiga cikin abin ga misunan shi bankin duniya da wanga asusun duniya tana so ta shiga ciki ta zo ta kyankyaro wannan nan ta cuce mu sai fa din ba wani amfani da shi ita ce ka amfani da shi yau in babu sai fa horon shi za ta shiga jeri na 20 cikin duniya yanzu ko 30 yanzu ta dawo kasa don sai nan ne ta kan amfani da shi ya ba ta matsayin ta jerin duniya na biyar hmm. yau in mun ka shi yasa kaga ta wannan zabura ta buga nan ta buga ko cikin turai akwai kasashen da ba ba hmm. in sun yi taron su kullum itali sai ta gora mata ta ce tana so ta kasashen mu hmm. kullum da itali sai an yi rigima ko alma yanzu sun fara hituwa rake su yanzu cikin kasashen turai ba ta da wata daraja arzikin ƙasar ta ya gurɓace horon shi da gani mm. cikin kasashen turai mun an ta surveillance ko mai ake mm. ana an sa mata ido ana virgin ta deficit ne mm. ya yi deficit kamar irin wadda an kai ma sunan kasa ga Grace. ta Ta ko Grace ka san ta samu wani matsala. To horon shi yanzu tana cikin wannan matsala. Ko wanga paracetamol din ga sai ta so shi. yan kamfanunukan ta masu kakkero motocin da sun kwashe sun koma shi ne mm. saboda can ya arha ka kakkero mota ka sai da ta kaci riba mm. nan horon shi baka komi. su sai bakin nan da mina haici kenan dai tattalin arzikin su da ya shiga cikin wani ya shiga cikin matsala shi yasa kaga suke wani zaburi suna unhwani da su watara da shi tubunu shi tubunu sa'an mu da yake yan Najeriya ba su yarda da tsarin shi mm, shi ma watara Eh, eh, eh, masu kishin kasa wannan na Cote d'Ivoire mm-hmm. akwai diya da bu sayar da shi ba suna jiran shi ne mm-hmm. in suka samu sa'a suna iya tashi da shi da shi da wanga na Benin mm. da kai mamaki a ce ma ai musu juyi cikin bakwai biyu ko bakwai uku saboda 'yan kasashen sun damu da abin da suka yi mm. suna takura ma kasashen akwai matsala akwai matsala kai wannan kungiyar ta watan IAS akwai zancen zancen kirkira kuɗi kamar yadda eh, sun kado faɗi da kuma waton akwai warkila kila wa'insu ƙasashe su shigo cikin wannan tafiyar sannan kuma ake ganin idan aka ce zancen kuɗi wa'insu na ganin tamkar ƙasashen sun yi gogawa da cewa za su yi hiddo takardar kuɗin su na wa'annan ƙasashen guda uku ina ina son mu gane mai juna cikin wannan tafiyar. na eh, wannan ƙungiyar ta IAS ta IAS mhm. kamin ma a yi batun is na ce maka tun 1970 muke da haɗin gwiwa tsakaninmu da burkina da mali da nijar na autorite da lifta ko goma kana jina su dama hakinsu da nazari ne na tattalin arziki ya za mu yi mu bunƙasar da arzikin da muke da shi a cikin wannan yanki yadda zai unhwanin kasashen mu kina shugabannin da suka wuce ne suka shiriritar da tahiyar duka shi ne suka banza da zancen su kula eh, mu na mu kula da shi Nijar arziki muke da tun daga madama sai gaya tun daga ayyaru sai gingimi babu kilometer ko guda wanda bai da arziki babu shi amma matsalar mu ba mu fara aiki ba ba mu dauki niyyar ma fara aiki ba inda mun dauki niyyar fara aiki ai da abin yanzu lokacin da an ka fara daukar niyya shekarar da muka ce muna son hidiman fetur ai cewa waɗansu waɗansu azalumai da an kai unhwani da su tuwa sun suka juya musu bakka cewa sun kai ai mamu da man fetur isasshen da ya kamata a dauke shi a ce za a saida shi suka ma ce ruwa ne don su bata abu su gurbatar da tahiya lalle muna da ruwa Niger muna da ruwa kuma muna da man fetur muna da ruwa muna da man fetur Eh, idan cewa ruwa ne lalle akwai mu da isa hudu gare mu shere na cikin kasa wanda suke nan yanzu haka in ka saki abu daga gingimi daga abin da bilma sai miriya miriya dai ga ta zandar nan kake iya dauko shi kenan akwai ruwa daga tahiya soke ko mini ke can kasa ka gane abin da ka maka don kenan akwai wannan kuma muna da man fetur yanzu su tsoro tsoro ai tsoro ne mutane sun ya sa mutane lokacin da muka kawo wannan magana suka ce ba su yarda ba ko zamanin tanja ai ai gwamnatin da yake nan ai tsananin tsoro ne ya sa ya so ya yin shawarar da muka ce lokacin nan sai shi da tanji ya samu labarin abin da muka ce sai ya ce a wannan magana ta yaran na dauke ta ya ba da umarni gwamnati ya dauki matakan yin wannan tsari na yin nazarin da za a cewa mu ga arzikin mu duk inda akwai shi mu hana kanmu cewa sai faransa ko ko sai mun aiki da umarnin faransa saboda cikin wannan akor akor waɗansu ƙudurai da faransa ta danna muna bayan an yi an ba da independence mu muna kafa sabon gwamnatin mu a 1961 le 24 avril sai aka zo muna da takardu ga su wajen gudan akwa wajen su goma sha ɗaya aka zo aka ce to gashi wanda ya kamata shine a eh, abin da a wajibi mu yi shi cikon niyyar su na suke na bamu inci mm. to cikin waɗannan nan ne muka karrama mu kasan mu ga wuya abubuwa da yawa wanda mutane sun yi sinye ba tare da sun san me suka sinye ba tun da wannan yomi suka sani wannan zamani ministocin da suke nan uwayen namu ai ba su kai inda za su iya gane wannan abin da yake ciki ba su ko sun kai unwani da jahilcin su suka sa kai don shi ne da turanci ake a akwai leone akwai in an kai dol an ka cuci mutum an ka ba haɗa mashi gaskiya ba kamar yanzu ka sai da mutum wata abu sai a sudun nasaru ne mm. eh, akwai wani abun da akwai wanda baka haɗi ba to kai baka haɗi ba yanzu kamar a ce kai ka ta yi abun nan sai a ce an mata da ciki kuma cikin gaba naka bane na wani ne sai an dan ma'ami wata uku sai a ce ai ga aihuwa to sai kaka <laughs> ka gane zan ce ke misali ne ki kwatanta maka mm-hmm. kenan an boye kenan kaga armin dole zai wace tunda kai da kai armin ba kai bane ke cikin idan ka kenan sai an bido abin nan an yi samar za a yi jaya ta mm-hmm. to don haka kenan mu lokacin da suka yi wannan takardu shine muka ce mu wannan takardu ba su dame mu ba ya kamata gwamnati mu ya mance da su ya da su dabra les accords du 24 wanda di isa expressement cikin declaration da muka yi abinda muka guda sai shi shugaba tanja dama shina cikin wanda yake da tunanin wannan abubuwan kaka za a yi a ce muna samun irin wannan dama na a hidoman fetur a yi wani ne sai Allah ya bashi sa gashi jama'a mu gashi mun tattara mutane kowa ya gansu kuma mutanen ga mu mun ce mun yarda da wannan tsarin kenan babu hanyar da za a ce a ah, dan mi zai yi sai ya samu damar cewa ai wannan takardu an kai kwadumi ne an kai kwadu petrole da an kai kwadu petrole kai kwadumi ne sai ba mu damar cewa yanzu ba faransa ɗaya za ta aiki ba cikin iranium za a ba kowa aka ba china aka ba canadian aka ba australian aka ba sud african aka ba su gasu na wajen su goma sha ɗaya sai faransa lokacin da aka zo su suka ce mutan ja'a ah, yanzu gashi fami wajen 34 ne ke da kwai wanda adda ndc da aka gani yanzu su son suka duka a basu dan ja'a ai mu ga mun yi alƙawalin cewa ba komawa ba wani duka gaba ɗaya yanzu ku zaɓi wanda kuke so muna yi mu shirya suka ce a su duka ne gaba ɗaya ko kuma ba ko guda tu uren ta je ce musu don ka sayi yin tu kawai sai ya shiga shani shi ya ce abin da musu cancana an ka su sun ka sayi wajen sankan 2 miliyan da yabo wanga na abun ga azilik aka bido yan kanadiyan suka sayi su ma 30 miliyan 32 da yabo wanga da suka na abin abin ya ce mishi madawalen nan don an ka ci gaba da yi sun ga dai abin yayi ta tsaye har an raba wajen 20 da da da abin nan 25 sun kusan rasa sauran ta sun ga wato kenan mutumin ga <laughs> ba ga. batuma mi in mun bi shi duk yana iya mun koma huti sannan suka komo suna neman yadda za a yi akwai sannan akwai na imu ran a fasto a fasto da wane da wane ne sai suka ci to yanzu adiba a ga da za a rishe shi nan ma suka ce tanje ya tashi ya tai can aisha ba can faransa muka shi labari muka ce ko alama kai da diyarka mai kyau dan kana planton sai pdg ya ce ka taho ka taho biran shi ya tambayi hannun da yaka wa ta ji mm. a ba ta yi wa in kana so kai ka gani ka so kenan kai ka zo wa ka yi abin da sa sai ta ce to ai bai ta ya ya ce wannan ta ya babu ta shi kenan ta da ba ai kenan sai ta preview le 14 novembre 2007 sai ta ba an ka fasa ta shi kenan ta ba ai ba don daga nan ne ko kiran shi ga talho ma in ya ga yana mai yawan dumi sai ya ce mishi shi aiki gare shi ko kuma ya ki daukan ma duka ya ce a ce mishi bai da dama tanja ya yi ma sarkozy wannan waɗanda nan waɗanda daga su ɗan makon ɗin bai kai bai ka ba in ya cire su da gudu suke mhm. tashi su shake up stay kana ganin wada wata haya yake gudu yana zuwa faransa da makon ya yi mahalki ya ce yana son ganin shi da gudu yake tashi to ana son ga mutunci ko babu komi mutunci in kowa bai mutunta kanka ba bai mutunta ka ba kai ka kare mutuncinka ka san kai wane ne ka kare mutunci eh Allah ya sa in kowa bai bai mutunta ka ba kai dai ba ka san kai wane ne ba to ka hana kanka abin da bai kamata kai ba sauran magana can kowa ya dauki abin da yake so lokaci da tarihi zai bada magana yanzu da an ka zo aka wannan magana na mutum wanga abun man fetur yanzu ba gashi nan ba yau wannan decision da aka yi shawara aka dauke ta inda ba dauke ta ba da yau ina muke kadiba yau a ce yau ba mu da man fetur kuma alhormin wannan man fetur da an ka hudo da da shi Allah inda Allah da zai kama wanda ya ce babu man fetur Niger radda an ka kirkira wannan rijiyoyi sai Allah ya kaddari shi ga zuwa shi yanka yanka abin ga yanka yanka eh, abin ga na tabbatar da ga su ga rijiyoyin kaga kenan duniya ta shaida yayi makan shi ƙarya ba wani ba Allah ne ya yi wannan kuma aka zo nan eh, fumuka gado da suka ce ai dan mi aka yi rafineri dan mi unwanin ai rafineri kamin ai bututu na sai da bakin mai muka ce to mu dama shi ne muke gurin mu kun ce ɗaukar shi a kai shi bakin teku matsala ne to ai muna wanda mu za mu sarrafa nan mu rafinerin mu mu sha tsakanin mu da makwabta yan mali ko da kwani. in ba mu iya kan shi can in bututun bai yi to ai wani wanda za a iya mu hiddo shi kuma mu sarrafa shi nan ga mu yi aiki da shi mu sha abun mu nan tsakanin mm. to sai suka ci dan mi aka shi saboda suna da bakin cikin a gayyaci tanje ta yi wajen wannan taro na na bude abu na 28 November 2011 lokacin da za a inauguration din Sauraz bayan an kai gina ta kada shi ne anan ka dan tarihi ne dan shi yanzu bayan an yi wannan sun yi wannan makakashiya an ka zo an ka diba duk abin da suka hudi karya tun da jama'a ba shi da wannan wani wani miki maka din marshewa za a ba kowa ke ciki ina shi da wannan in sun yi abin su wannan sai da technician babu abin da tan sun yanzu da an ka zo an ka yi yau saboda Allah in ba albarkan man fetur ba da Allah ya ba mu sa'a da su alhomashi ne suka samu kuɗi suka suna tambayar bashi ga shana yau an diba ga nan bashin da aka iske sun ɗauka wajen bashi na miliyar dubu biyar miliyar dubu biyar yanzu tambayar da muke mu wai duk kuɗin da suka ɗauko na bashi mina na kai da su wannan shine aya tambaya shine kuma ya kamata kwaldafi ta dibo muna tabance ko muna duk kowa ne ya sa hankalin shi nan lokaci in ya zo a bido muna inda an ka sa wannan kuɗin da an ka ɗauko bashi na ɗaya kenan na biyu kuma bisa kan wannan zancen duka zancen wanga da nake maka mm, mm, mm. magana ios mun ɗauki niyya ne mm-hmm. muka ce to kenan wannan kungiya abin da ya kamata mu yi tun lokacin da an ka fara wannan magana tun na fini ne wannan shawarar cewa a yi magana maza-maza hudda da Nijar da Mali da Burkina da anka yanke wanda gwamnatin ba ya yanke ya sa Saudi yana zage-zage duk in sun kai wani abin albarka su ce bai ba in sun kai wani shawara su ce bai ba su hito suna musu zage-zage suna musu su abin tozartawa mu muna hitowa muna cewa kuma abin da suka bai ba kowa ya sa abin da muka hudi kamin wanga zance zaka mm. don lokacin da duk aka yi haka nan sai muka ce to kyawunta mu yi kokari maza-maza saboda zancen tuwa fonciyar in in mu haɗa kanmu bisa kan tarihin da muke da na wannan ILJ wannan o eh muka yi kirkira tsari wanda ga sa yanzu mu mai da ƙarhin mu mu gama ƙarhi da ƙarhi gaba ɗaya to insha Allah nan da wata shida ko sai labari wanga can sai labari in muka samu mu koyi Faransa ta huta da Niger aka iske ba su cikin Niger da ya an koro su da Mali an koro su da Burkina sun zo na Niger in mun tura su can an kai ka taki gona kenan shikenan lahiya ta samu waɗanda da suke ta'addancin ba su samun wanda ga kama musu kaga da yan sun ka bugo da Mali su yo Niger a kare su eh, dama na faransa suna nan in suka bugo da burkina su zo kuma a kare su kai kai ba kama makin a ce ta'addanci nan torodi a ce nan torodi nan makalondi nan kancari a ce wai ba a ganin komi kuma Allah ya sa akwai na'urar da yau kowa shaida da muka faɗi sannan muka ce akwai wani ci kai wani kai kai wani kai kullun gari ka kashe abubuwan da wanda ba haka na wani ce dan in sanin ka da nau bai zo daidai ba kai hankuri da Allah ya sa ka gane tunda kamar lokacin da salula ya zo ne da salula ya zo duk wanda yake da shi sai a ce mahaukaci ne tunda ba kai wanda kaga mutum na dumi da an konko ka san menene kenan ba yana dumi sai ka ce wane kai wane hoya haukaci to duk yanzu ko yanzu ko da kowa yake da salula yanzu kowa ba mahaukaci ne ba ka gane zan ce na to kenan wannan haɗin gwiwa shi shine mahi ala shine hanya kuma Allah ne ya kawo ta kuma daga nan ne ba ma batun Nijar waɗanda mu uku ba a'a Afirka ce gaba ɗaya ka dibi matsayin Nijar zuwa ga Afirka ka dibi matsayin Nijar zuwa ga duniya gaba ɗaya in ka ɗauki karta ka diba ta gata kamar irin kasan da kake gani mm. ka dibi matsayin Nijar kana gane Nijar ita ce tsakiyar duniya mm. ai dan shiga ga amurkawa suke gudane gudane su zo nan ga su kafa na'urar su wanda gaba su dama daga nan suna iya kallon duniya ko ina to wannan abun kaga yanzu kyauta an kai musu in suna son wannan suna son shi ba mu je ban ma mu kiyaye da su ba su biya mu su biya mu zaman da suke amma yanzu kyauta suke su biya mu kuɗin zaman kasan mu in sun zo nan ga suna cikin kasan mu duk ayu lisahin haya ce wata ko nawa sun kai ga miliyar inda za su biya ga miliyar inda za su biya tunda suna cin moriya eh, tunda suna cin ai su yanzu ba gani shekaran jiya da nan da nan madama daga nan ne fa aka leko sai can gaza baka gani ba mhm. ya can abin da yake Isra'ila can Isra'ila mhm. don abin da Isra'ila suke daga nan ne Niger daga nan Niger aka aikata wani su tashi su can su leko su kama su labari da nan Niger ake iya dauka aika duk inda ake so daga bakin nijar ina kenan tun da matsayi ne Allah ya yi muna shi kuma mu ne yan gadon kasar kenan mu ya kamata mu yi abin da zai sa abin shi muna albarka amma ba a zo mu zamana haka nan ba kawai kamar shirme yanzu dan shiga gani da shi shugaba eh, wannan wayata sunan da general eh, chani ya kwatanta yana ya yi magana mai ƙarfi wanda ba kowa ba ke gane sai mai hankali ke gane ya ce ai wannan le citoyen la na wagazon c'est la terre promise yo terre promise idan ne Allah ya magana terre promise terre promise kamar abu ne wanda Allah ya deja ya ya ya tsalkake shi wuri ne mai albarka da Allah ne da kanshi yayi albarka shi kuma Nijar haka take kuma duk wanda ya ce mina hiki zai cutar Niger billahi lazi sai an gashi kasa nagode president babu shakka ni na iman da wannan duk wanda ya ce zai yin abin cutar mu kasar Nijar ko tun kana shi ai rana zamani na wani zamani kun ci hudi shi kuma to abinda kun ci hudin nan shi ma faɗa mai na an kai to ko gobe haka nan ne duk wanda zai cutar Nijar in mace in namiji in yaro in babba wanda duk ce zai gama kai ya yarda ya shi labarin za a gama kai a cuci Nijar ya ce ya yarda ya bada haɗin kai kai wani abin da ke zo mishi duk wani kwanakin da an ce za a kama Nijar duk wanda ya ce ya bada haɗin kai a ga an kai da shi yan Najeriya da ka hamshe wuta su a ga an kai eh, eh, ga an kai Lagos eh, can garin nasu shi Tinubu an ka yi jan da suka samu ruwa da suka bangaza musu to kuma can ƙasar libya da suka ce za su ba da haɗin ka a ɗan uwansu ne gashi na an yamin shi tun da bamu taimu gane gistaman magana ɗan uwan ta hoto ba sai da an ka hiddo muna passport diplomatic da aka ba da fada shugaban ƙasa sunan wajen mutum 500 da wani abu cikin fasfor tara da an ka bada mutum 500 da wani abu duka 'yan ƙasar waje ne da ya sa an ka ba fasfor kenan mutane <laughs> su gane ba wani bane ya yi mana waga kokowa Allah ne da kanshi nagode yake mana waga kokowa yake mu Nijar alkawalin da ya dauka don shi kare mun dawo akwai batun wannan takunkumin da yau wata kusan biyar kenan da ake cikin shi wanda kuma kowa ya sanda cewa 'yan nijar suna jin wannan radadin cikin jikinsu musamman dai sanadin rufe yakoki da kuma matsaloli na rashin samun kuɗaɗe don tafiyar da rayuwa eh, na yau da kullum sannan kuma in sun fara gunagunin cewa tafiyar watan sojin kamar akwai tafiyar hawainiya a cikin lamuran ayyukansu <laughs> to ka san ita shi jagoran kasa. Mhm. mutane gauga ne suka yi daga waje ana ganin tamkar eh, su suna ganin kama ijen ragama da sauki hmm. to kasar da ma tun kan aiju milki arzikin kasa a gurɓace shi kuma ba nan Nijar ba duniya kasa a gurɓace shi hmm. aka zo aka yi juyin milki aka ruhe muna kuɗin mu wanda cikin bank central wanga na bisa kuɗin mu an liki hmm. kuma duk inda banki shike na ƙasa imuwa da sai da yawo ba mu iya zuwa mu hiddo kuɗin mu kai ba gwamnati ba hatta da talaka ko wani mai kwangila mai wani kamfani in shina da kuɗi cikin wannan kunna. matakin da suka ɗauka an ja musu an liƙi mm-hmm. to yanzu kuɗin da muka taya da su kuɗi ne wanda ka zo muna haka nan daga wajen jangali da wani abu ake juyawa cikin ƙasa eh, to takunkumin da aka ɗauka inda ya yi ciwo ba su tashi ɗauka shi ba sai da suka ga farwan ga na kotunu ya cika da kayan mu sai an ka liƙi to kasa an saba ana jigila tsakanin kotonu da niger mm. to kan a samu ne a ciwo kan abin mutane suka fara wahala to yanzu in ka nura ai yanzu ta abin ga suka bi ta togo mm. a biyo ta burkina a kawo muna abinci yana shigowa mm. kuma in ka diba ma mai da madara wannan daga algeria tana shigowa mm-hmm. to kaga daga burkina daga mali mauritania akwai far gare su ba su liƙe mana far su ba mm-hmm. can mai take da suna gine mm-hmm. suna da far ba su liƙe ba nigeria an ce an sa takunkumi lalle an sa takunkumi mai ni ga gani na suna ne takunkumin su saboda wannan kasuwancin da muke yi tsakanin mu da nigeria mhm. tun nasaru su zo ba ake wannan kasuwanci kuma akwai hanya kwanan baya ban san in ka saurari buhari an gwado shi cikin mm, ranar shi na cewa mai aduwa mai aduwa mutane yanzu da dabbobi ne suka sa azama kaya mutane su lafta musu yan nijar duka suka zo mhm. <laughs> kuma shi da kai ne ai da yayi ikon shi na kama karya ka san ya taba liƙe da goda ba sai kawo mishi alheri ba sabke shi an kai saboda duk yan Najeriya sun kai ta kuka da wannan eh. ya ya kontala musu shi wannan rihin boda da suke ya yi cuta ma ɗan Najeriya sun jin shi bisa kan tunda mu kaga muna da hanya ta ta ta ta ga Alger ga ta, kotonu mhm. wanga lome mhm. far wanga na lome ya ma haina kotonu hudu ka jiragen mm. jiragen abin kawai ya sace an kai an kamar da abun kotonu kotonu eh, yanzu da ya kusa ya kusa mun mai da shi lome mun hicin riba abun saboda uwan mu na burkina da ka eh, kama mana eh. su ma za su samu wani abu ciki mm. ya hi mana daraja mm. kaga alje bata ta liƙe mana farkon tun da ka diya fata alimantar masu shigowa nan daga alje su shigo to kamar yunwa da an kaso ta kama mu bata zo ba wannan takunkumin da an kasa to inda abin ya yi mana ciwo wajen kuɗin mu da an ka rike kwanan baya na ga Deutsche Welle ta hiddo wani wata jarida inda aka cewa wai Niger ta gaza biyan bashin ta kamar wanda sun kai mu Mali hmm. ka san da suka rike kuɗin Mali sai suka buga cikin jarudi ka a mali bashi ba ta biyan bashi ga hmm. miliyoyi da da aka biya hmm. to miliyoyi ko ana son biya kun liƙe kwantu ne gare mu nan bai sayawo duk kuɗin mu na lanho da wani abu duk mai kuɗin masu tsoka eh. na aka barin su kamar yanzu in za mu biyan bashi mu ko za mu za mu yi boda wasu kaya daga kasashen waje mm-hmm. sai an bi ta wannan akwanta na abbe sayawo da shine ake bi a bi ta horon shi a aika kuɗin in kuma kuɗin za su shigo mana su biyo ta asusun ƙasa horon shi sannan su shigo mana ta wani tanan to an liƙe ko muna da kuɗin ko muna son biyan bashi ba mu eh, biya kaji matsala inda take mm. eh, e kuma yanzu ga nazarin da ake na ana yi in sun ga matsa kamar yanzu wanga taron da za su yi in suka ce ba su ɗauki takunkumi gare su ta zo tunda ni na tabbata akwai nazarin da za a yi abin ya an yi nazari tun da kaga iraniya mu wangana mu muna ka sai da eh, shi kuma kuka ce mahoran shi shi kenan eh. mun tsaye da sai da miki mu ce ma iraniyan ku zo hmm. ku kawo dola daga iraniyan hmm. da gudu za su kawo hmm. kaga cana da gudu za ta ce tana son shiga ma ciki ta ba da kuɗi tsaba a aiki da su mm. ba sai kuɗin horon shi tun da kuɗi ana iya mun kankero kuɗin mu mu ce za mu saida musu fetur ɗin mu mm. ko iranium kin mu da kuɗin mu za a biya mm. don mu samu kuɗin mu su bunƙasa ai haka rasha ta yi musu da sun ka samu rasha ta kunkumi ta ce to na ajiya petrol ina ku kaso gas ku kaso duk na ka sai saida ku biya su da rubul eh. da kuɗi na kuɗin kasa eh, dole sai sun tai sun biɗa kuɗin ta cikin marshe wanga na mm, duniya mm. da tsada suka so kuɗin su zo su bata kaga kudin ta suna na suna sun danne mm. sun danne dolar kuma wanga an BRICS da ka gani da sun kankara wani katon banki shina nan cikin duniya ga za su taimaka ma kasashe kamar irin namu suna nan da sun kafa wannan bankin dan su yaki dolar ne sun gane dolar kin ma cuta ce tunda dolar ba shi bane abin ga kuɗi mai karhi cikin duniya ba su karhi dinar wanga ne na mi take da suna ko shan ne ko eh. mm. su ne dinar din na gwarfa duk sun yi dolar karhi amma kun ba a zancen su kullun zancen dala an kai lissahin kasashe goma ne masu waɗanda adda karhi mm. kaga ci euro na tara ne dolar an na goma waɗancan duk kaga ba a zancen su mm. saboda amerika ita da ƙarhi ne kawai ta buga kuɗin ta kwace abun ta buga kuɗi ta zuba cikin duniya mutane sun saba suna ba dan ya yi ƙarhin waɗancan mutane ba ta kowa arziki ba ne in ka diba arzikin duniya china yanzu da rasha mhm. su ne ka tsoka yan da pakistan mm. su ne yanzu da su turki su ne yanzu ka tashi gaggaman mm-hmm. arziki to kuma waɗannan kasashen duka sun yarda da ra'ayin mu mm. to ta yaya dan wasu sun liƙe muna boda ko an liƙe muna wasu kuɗi akwai hanyar da za mu bi mu samu wanda sun kai su tunda muna da zinariya muna da iranium ɗinmu muna da fetur sai mu ce ga fetur ɗinmu a bamu mu kuɗi kuma a zubo mana su da dolar koko da ero kan kuɗin mu su fito to <laughs> wace matsala za a da yake lokacin mu ya kare <laughs> eh, za mu yi zagaye na karshe eh, sun fara daga mana hannu eh. yanzu president wannan taron na GB idan Allah ya kai muna na ECOWAS shin mi kuke fatan ya hito daga wannan taron na shugabannin kasashen na afirka in matsawa ba a samu radabar kawunawa domin alamu sun fara nuna in ba hankali za a samu baraka a cikin wannan taron ni dai ni a nau tunani a nau nazari a dan kwata ga irin yadda abin ya kasance tsakaninmu da ecowas sai allah ya isa babu wani abin da ni dai nike jira gare su sun kuntata ma nijar kawai yadda sun ka kuntata mana ba nijar ɗaya ba da nijar da mali da burkina yadda sun ka kuntata mana su kai aikin rishin gaskiya sun ka ɗauki matakan da babu su cikin doka kama babu inda doka ta ce ana iya liƙe boda babu inda doka ta ce ana iya yin a ce yanzu kamar su bai sayawo ta hana muna kuɗin mu kamar yadda na wani bidiyo eh, eh, eh. na yawo na tsawon shugaban na shugaban kasar shi ba zum shi ya yi wani wani taro da su bai bidiyon shi saboda abin da ya faɗi haka nan ne zancen gaskiya ne hakanan haka nan ne tunda doka ce babu inda ta ce ana iya kana tunda ai wannan lokaci shi ma kawai ne ya tuntube shi ce dan menene shi a matsayin shi na shugaban Niger ba su ba da haɗin kai ba na a ce a liƙe ma Eh, abin nan a liƙe mali boda a ɗauki in wannan matakai masu tsawon tsaura sannan su tara sun bada haɗin kai sun yarda amma su su yarda ba sai yake kare kan kanshi na cewa ai babu inda doka ta ce ana haka nan dan haka ne Nijar bata bada haɗin kai na cewa ai wannan magana ba yanzu ko da ya zama to abin son rai ne kowa ya gani abin son rai ne tara ne ya zo ya dikitan abin da yake son a ce babu inda doka ta ce wanga magana ba duk abin da suka dauka wani zan canza a amshe kayan mutane wane ne eh, eh, patrimoine memu des individus kai dai abin da ba yi yiwuwa ma a aikata aikata shi kenan hauka ce da son rai da son kai kuma ni alam akan mahaukata ma dauke su ka gane ko yanzu wannan ministan na Najeriya eh Yusuf Tuga mhm. magana da magana ce ta eh, jahili wanda yake da hauka da yake aiki da kuma irin wannan gadumin da sauran mutanen mu suke yi suke kwatanta mashi a ai ana jiran cewa akwai baraka za ta iya hitowa cikin su mutanen sozawa suna kwante bisa wannan baraka in ta eh, suna kwante ta faru kuma suna kwante bisa cewa ai ga yanan dan shi kaji suna iya ɗauko wannan magana shi wa shi ne yake dauko wannan magana tunda ya ji wa'ancan mutane na wannan zancen mm. mutane mu waɗanda suke can su masaudi su sawansu ya kuma dace ai yanzu ga su sun komo wannan ni suna suna cin juna kuma can eh, abin nan eh, ta'addanci ya haddasa ina ne kai ina yake ta'addanci a yau din nan mu da yanzu eh, dama matsalar mu da wajen kidal ne ake kawo na hari a wannan zamani in kana tuni akwai wani lokacin da shi shugaba Muhammadu su tsohon shugaba lokacin nan da ya ce wai yana son a yi statute din kidal ai a fara kawo na hari daga can daga yawan wannan magana ne mhm. sanda ya ce yana son a gane wai eh dan mine ne ba a zo kidal din ga dan mine ne ba a dauka matakai a a sai da ya hudu haka nan kawai suka ce to bari ka gani amsa da za a bashi sai aka ka hari inatas bayan an yi inatas aka ka hari shi na gwada kuma faransa barkan tana kallo an kai minisma suna kallo an kai mu muka ce mu kai hari a hana muna lokacin da daga shi na gwada mutanen mu za su shiri na a tayi akai a ce a ka gudunmuwa ai eh, eh, sozawa ai jirgin da ya halbi mutanen mu a can shi na gwadar ai jirgin tura ne ya halbi mutane mu yan ki bincike dai ne amma a yanzu nan wannan bincike insha Allah za a yi shi in lokaci ya duka wannan abun da ya yi kamar ya wuce insha Allah sai an komo bisa shi guda guda a hiddo abun nan yanzu abun da nake son mu rike wanga tsari da an kai na iOS dama iOS din ga kasa ga uku da Mali da Niger da Burkina mu ne ma muke cikakken arzikin wannan kasa yankin kaga dai kaci 55 cikin 100 hwadin kasar na sadiyawo mu ne uku ɗinka kashi 80 cikin 100 hwadin kasar iyemuwa mu ne uku ɗinka yanzu kai benin ne benin wa duka duka 114 ne fadin kasar fadin kasar su in ka in ka dauki togo 55 in ka dauki bukina abu ga eh, goma sha shida. ka ne ko ɗari uku da goma sha shida in ka ɗauki senegal su ma ba su ma kai ɗari kuɗin ba kenan in ka gama su gaba ɗaya dukansu ba su ba su haɗin girman niger ita ɗaya ba balantana a gama niger da mali da burkina lokaci yayi kuma arzikin da muke da babban alherin da ya kamata mutane su sani muna da arziki ga yanan barjat na cima ko ina kuma mm, mm, arzikin mm. bai da ma wuya wata mm-hmm. tun daga yanan ga hili yanzu in ka je tigidan tesun gishiri ba ga hili yake ba arziki bane nagode president in ka je nan ijan ife wan waɗanda kana gani da an ka fara ɗaukar eh, eh, abin ga wura or oh, oh, in nan ai da hili ne aka daukar ta ba wai wani sai ka wahala gina ba ga hili ne mutane suka zo sannan mu mutanen ba su ma san meye kwa ba suna maganin shi sauran mutanen mu na wannan yanki mm, mm, mm. ba su ma san menene ba su santa ba su wanda suka fara gane mina na ita su da sannan sudanai da suka shi labari sun ka fara zakkuwa su da na'ura mai iya gane ma iya gane ya in an ganta su sun sani mu ko mutanen mu sani mutanen mu san wannan aiki na gode president lokaci saboda lokaci saboda lokaci ina son mu gane eh, eh, cikin abin da kake faɗi saboda lokaci lokacin mu ya kare abin da kake son faɗi karshe mm-hmm, mm-hmm. wagga magana na cewa za a buga kuɗi eh. lalle hanya ce mahi ala ba mu da makingin lokaci mm-hmm. na dakatar da buga wannan kuɗi da sunan iOS wannan tun da wani haison a yi shi da sunan mu uku da a ce Niger ɗaya za ta yi nata muna iya muna mu su ma Mali su nasu Burkina ta yi nata amma bai da bai da bai da cikakken albarka bisa kan yanzu da yadda muka gane mu juna mu ta yi tare deja muna da experience in zama tare cikin yemuwa muna da experience kenan kowane na da banki yanzu kaga akwai banki nan Niger akwai banki Mali akwai banki Burkina kenan deja wurin banki akwai shi kuma yanzu wancan yadda za a yi yadda za a yi su ci da mission din wanda za ta kulawa da wanda za a yi zamanto kamar wanda zai kula kamar da akwai dakar to sai a yi shi nan ko burkina ko mali ko niger a zaɓi ne kasar da za a zo a jirga shi wanda za a yi to in wannan ta samu kada shi lokaci ya gare ba shakka mu nauyin mu da ciyon mu ya huta na gode president ta wallahi suke kuka na gode wallahi suke kuka mu Allah ya yi mu da kofa bakwai <laughs> na gode president kofa bakwai bari bari eh, bari ba sai minti daya minti daya sai mu rihe shi ne cikin minti daya eh, eh. fatan da gare ku a fatan da nake kawai yan kasa da masu arziki na'am attajiranmu kaga mali attajiran sun haka mu mali yanzu kaga sun kamfani mai tace zinariya kamfanin su wannan mai yin tc koton wannan kada sun tada shi sun yi hanyar su ta jirgin kasa duk an masu attajiran sun haka ma musu mali kaga suna cikin takunkumi sun kara ma duk ma'aikatan gwamnati kuɗi babu ƙasa imuwa wadda ta kara ma ma'aikatan ta kuɗi in ba mali ba wato saboda akwai kishin zuciya masu ilimin su da attajiran su sun kama musu kowa ya kama to nan Nijar ma in aka yi haka nan mhm. za a samu sauƙin abu mafuta abu insha eh, Allah kuma wurin kekere kuɗin wanda Nuhu ya ce haka ne kaga akwai akwai nazari da aka yi na eko mhm. wanda horon shi ta hana mu yi shi cikin wannan nazarin ana iya ana iya wani abu a gama a yi maza maza a yi kuɗin wanda za a albarka da su Allah ya sa malamai mun gode lokaci ne ya kawo jiki ana muka zo ƙarshen shirin muhawara na wannan eh, eh, eh, rana wato wannan shirin da insha Allah za ku iske shi a shafin mu na Facebook da kuma wato YouTube za a dora shi insha Allah sannan kuma maimaitin shi maimaitin shirin gobe da misalin karfe 4 na yamma a madadin bakin namu da kuma waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin a bangaren sai kuma makon gobe da Allah ya kai insha Allah za mu sake da kiran sabon shirin kasance lafiya <laughs>